highlander ne motar to highlander mai lambar yobe an ce ya tare hanya in kana da motar abin nan ka tuna da motar ka ce don wani ya tuna motar sama wani lokacin bai lambar ne highlander ne ina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

shekara 442 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar 26 ga watan 9 ko na 2020 daidai za mu tashi a kan babi na 16 a darasi na 319 mal rahimahullahu ya ce babu man ahabba Allah yusabba sabo. wannan babi ne da ke karantar da mu game da mutumin da ya so kar a zagi nasabarsa shin idan ka ƙi a zabi nasabarka ka yi ƙabilanci ne ko ka yi laifi ne ko kuma daidai ne a nasabarka ana iya samun waɗanda ba musulmai ba ko kuwa to ya idan aka zagi nasabarka ma'ana babu laifi in ka yi haka in ka kare nasabarka wani yana zage kabilanka danginka nasabarka ka nuna baka yadda ba kada ya yi haka baka yi laifi ba malar rahimahullahu ya ce حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبده abda bin suleiman kenan an hisham an abihi hisham bin an abihi an aisha ta radiyallahu anha daga ummul mu'minin uwar mu'mine aisha Allah ya kara mata yadda take cewa استأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت ya nemi izini a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam fi hija'il mushrikina akan yayi raddi ga mushrikai alhija shine ayi waƙin da za a aibata wanda ake magana akan shi kamar duk wani abin da dai ka sani game da shi ba sai ka ce zagi ne karara ba ba zamba ba zambo zamba A ina kalubalantar hausar ka ana akwai yawwa zamba cikin aminci ba ana faɗin haka ba wannan zambo ne ba zamba ba ne to hassan ya nemi izini a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam akan yi haka game da mushrikai faƙala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce kaifa bi nasabi ya ga dangina tunda za ka faɗa abinda za ka faɗa a kansu dangina ma nima ina cikinsu saboda haka dangina ma wannan kalmar da za ka faɗa za ta shafe su ya za ka yi da su faƙala hassanu sai hassan radiyallahu anhu ya ce na kaminhum kama sallu sha'aratu min al'aji zan zare ka a cikin wannan da kai da nasabarka zan zare ku ba zan aibata ku ba kamar yadda ake zare gashi a cikin kwababban gari ya zai fito gashin nan zai fito a cikin kwababban gari ba tare da ya haɗu da wani abu ba to hakan nan nasabarka ba zan wato aibata su ba cikin wannan wato kalmar da zan faɗa akan wa'annan mutane abin da yasa kuma mun san mushrikai abin da suka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam duk wani irin batanci sun yi anan kenan babu laifi idan mutum ya zama yana batanci ga addini a yi masa raddi wasu suna ganin yayin da za ka yi magana akan abin da ake yi na batanci ga addini ana ganin ka wuce iyaka za a ci a a zauna lafiya kar a yi magana to mu ba za mu yi aiki da waddu lautu da hinu babu mu hana cikin addini idan mutum bayya so a taba shi shi makar ya taba amma ka faɗi goma da ishirin akan Allah manzan Allah sahaban manzan Allah malaman sunna da manhajin ahalin sunna duk yi abin da kake so na tabar gaza a kansu sannan kuma a yi shiru ba za a yi magana ba in ka yi magana za a ce a'a nan ba a yi adalci ba gashi nan hassan ya nemi izini ya yi raddi abinda annabi ya hana shi shine ya nasaba ta. bai ce a ka yi shiru ka kyale su ba sai zamanto abinda ake so raddi ya zama raddan ilmiyan idan za a yi raddi ya zamanto raddi ne na ilmi na karatu ba haka kawai ba ne mutum zai zo ya yi kace na ce ko faɗi abinda yake so don ya huce haushinsa ba wannan ba ne raddan ilmiyan wadda ma rahimahullahu ya ce wa an abihi ko to abu man hisham bin urwa na'am قال ذهبت أصب حسان inda Aisha. sai gani na je ina zagin Hassan a wajen Aisha ma'ana yana aibata Hassan bin Thabit ruwa din na'am shine urwa bin zubair Faƙanat aisha radiyallahu anha tace la tasubbuhu la tasubbuhu kada ka zage shi fa innahu kana yunafihu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saboda hassan ya kasance yana kare manzo sallallahu alaihi wasallam ay anin nabi sallallahu alaihi wasallam abinda mushrikai suke faɗa akan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda bai dace ba hassan yana musu raddi hajauta muhammadan ko wannan farkon baitin ne kana zagi muhammadu to ni zan mayar maka da martani ka sani fa muhammad ba sa'an ka bane radiyallahu anhu wa arda kaga kenan anan kuma wanda ma yana raddi ga mabarnata bai kamata a zage shi ba yanzu akan hassan muke magana a can kuma a nasabar manzo sallallahu alaihi wasallam ake magana mala yace babu ma jaa fi asma'in nabiy sallallahu alaihi wasallam wannan kuma babi ne sabo da ya zo mana da bayani gami da sunayen manzo sallallahu alaihi wasallam shin sunayen annabi nawa suke ma'al rahimahullahu ya ce wa qaulillahi ta'ala muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum a suratul fatih ayata 29 Allah ya ce muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan waɗanda suke tare da shi siffarsu kenan a ashidda'u alal kuffar su masu tsanani ne ga kafirai ga mashirikai yayin da aka gamo akan aikin addinin Allah ba sassauci amma a tsakaninsu ruhama ubainahu masu tausayawa junansu ne masu ƙaunan junansu ne masu taimakon junansu ne kal jasadil wahid idan saka minhu udun tada'a lahu sa'irul jasad bi sahri wal humma gaba ce guda in wani bangare yayi ciwo wani bangare zai kawo agaci shin haka muke ko kuma aka sin haka muke ga dai sifar waɗanda suke tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sai kuma malam yace wa qawluhu da kuma qawlihi da kuma fadin Allah subhana min ba'di ismuhu ahmad wa idh qala isa ibn maryama ko a suratu safi ta shidda ka tana lokacin da isa ɗan maryamu ya zo yana cewa bani isra'il ya bani isra'il inni rasulullahi ilaikum ni manzo ne daga allah zuwa gare ku musaddiqan lima bayna yadayya ni ina mai gaskata abin da yake gabani na min at kenan sannan kuma mu mubashiran bi rasulin ya'ti ina muku albishir da wani manzo da zai zo min ba'di ismuhu ahmad sunansa ahmad kenan allah maɗaukaki ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan suna na muhammad da ahmad a cikin alkur'ani har sau sau nawa yawwa wama muhammadun illa rasulun ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum muhammadun rasulullahi wallazina ma'ahu ashidawu alal kufari wa ma na'am wa amilu sari wa amanu bima nuzzila ala muhammadin wa alhaqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum sunan sura mu an ce muhammad wanda mu a warash anan gida ana cewa suratul qital kun ji maganan da nayi a kwanakin baya akan wannan akan qur'anin da aka buga na jihar yobe jihar yobe ta buga qur'anin warsh wanda dan borno ne ya rubuta ta kai ƙasar masar an buga wannan qur'anin da aka kawo aka fara rabawa gaddawanmu na gida alarammominmu na gida suka ga cewa wannan ba abin da suka sani ba ne suratu maryama alaihassalam suka ce to ina alaihassalam din babu shi suratul sad suka ce a'a mu suratul yaqati ne muka sani suratul muhammad suka ce a'a mu suratul qitali muka sani ko suratul sad shine daud safad ne safad shine su yaqati ne suka sani sad su daud suka sani kuma suka ce ai qur'anin mu din ba bambanci tsakanin aya da sura da basmala a satarar rubutu a zibe ya tafi amma wannan Kur'ani idan an zo ƙarshen sura za a tsaya sai a sa sura a tsakani sannan kuma sai a fara farkon sura a ƙasa na ce wannan an santa wato allah ya sa na samu an sanne daga waɗanda suka je a buga ƙur'anin an kai ƙur'anin masar a buga a bangaren ƙur'ani a jami'ar azhar aka miƙa musu ƙur'anin ku duba babu kuskure don a buga don ba duk wanda ya kawo ƙur'ani ne za mu buga ba malamai suka yi dirasan ƙur'ani suka ce wajen rubutu da wasali da aya ba kuskure amma wajen sunayen surorin nan wato jimhurin kurra sun tafi akan waɗannan sunaye na tsororin shi yasa suka ce in kun yadda za a canza maryam alaihassalam babu bazancin alaihassalam ba wai laifi ne a faɗa ba amma wannan bai zo a farkon sura ba akan su a cikin sura ba suka yadda da waɗannan tsa wato canjin sunayen tsorayen da waɗannan abubuwan sannan tuk aka buga ƙur'ani kuma idan an zo ƙarshen sura za a sa suratu kaza makiyatun au madaniyatun wahiya kaza aya bismillah rahman a haɗe duka suka ce sunan sura bayya daga cikin nassin ƙur'ani suna ne na sura saboda haka idan sura ta tsaya fakarar ta tsaya an kare za a so a sa sunan sura a tsakiya sai a fara kuma farkon satara da karatun sabuwar sura don Allah akwai kuskure a nan amma ka duba yadda maganganu suka fara yawo an kawo sabon Kur'ani an canza dama an ce za a canza dama dama dama wani fashi bai ma bude ya gani ba amma yana yadawa wanda dangarinku ne ya rubuta wannan Kur'ani. bai ishe ku alfahari ba saboda haka idan za mu yi magana akan irin wa'annan kadaya mutum ya zama yana da tasabbut kafin ka yi magana mun gama da sunayen a manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin Qur'an mun samu Muhammad guda hudu sai kuma Ahmad daya a cikin suratul Saf wannan sune sunaye biyar na manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi mara rahimahullahu ya ce haddathana ibrahim bin munzir qala haddathani ma'nu an malik an ibn shahab an muhammad bin jubair bin mut'im an abihi jubair bin mut'im radiyallahu an qala qala sallallahu alayhi wa sallam li khamsatu asma munzo sallallahu alayhi wa sallam yace ina da sunaye guda biyar sunansa guda biyar sai ce ana muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahmad wa ana al-mahi ni ne sunana muhammad nine kuma ahmad kuma nine ne al-mahi mai shafewa alladhi yamhu Allahu bihi al wanda Allah yake shafe kafirci da shi malamai suka ce anan yamhu Allahu bihi al fi jaziratil arab a kasar jaziratul arab annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya kawar da duk wani abu wanda yake na wani addini wanda ba musulunci ba sai daga baya kuma aka zo aka shigar kamar yadda aka sani wa alhashir ni ne mai tarawa alhashiru mai tara abu alladhi yuhsharu nasu ala qadami wanda za a tara mutane akan diga digina ma'ana akan kafana ma'ana a matsayina a karkashina domin annabi ne sallallahu alaihi wasallam zai fara fita daga cikin kabari kafin wani halitta ya fita ko kuwa ana awwal man tanshaqqu anhu al-ardu yawm al-qiyamah shine farko wanda kasa za ta tsage ya fita alaihi salatu wassalam sannan mun ji hadisin shafa'a wa ana al-aqib sannan ni ne al-aqib ma'ana ni ne mai bin karshen ni ne na karshe ma'ana ni ne aqiban nabiyina wal mursalin annabawa da manzanni duk sun zo ni ne karshen su shine ma'ana aqib din muqaffa da kuma aqib duk ma'ana ni ne nabi mu karshen su ni ne daga ni ba wani wannan sunaye mun ji su guda ana muhammad wa ana ahmad wa ana al-mahi wa ana al-hashir wa ana al-aqib akwai ruwaya da ta zo wa ana al-muqaffa akwai nabiyun rahma akwai nabiyun tauba malhama na'am to anan akwai alkaf akwai ausaf akwai asma' wasu suka ɗauka sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai dubu ya kai dubu wasu suka ce a'a bai kai haka ba malamin muhakkikun suka ce abin da ya sa aka tara wayannan sunaye da yawa saboda an hada wayannan abubuwa guda uku yanzu misali wa an mahi al din ai sifa ce to tunda sun ganin ma an sa a cikin suna sai aka sa ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi izni wa sirajan munira wa'annan duk suka ce sunaye ne kuma aka ce sunansa shine annur annur asirajil munir duk wa'annan ausaf ne amma suka sa su cikin sunaye daga cikin sunayen kuma wasu suka ce siffa ne kamar al-mudaffir al-muzammil na'am Wai nan ma an sa su cikin sunayen saboda haka wasu ɗin siffofi ne kamar mustafa al-mustafa al-mukhtar al-mujtaba al-sadiqul Amin, mahmud na. malamai sun yi rubuce-rubuce akan sunayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsantsa littattafai sama da goma daga maluma daban-daban kowanne ya kawo abin da yake ganin sunaye ne na manzo sallallahu alaihi wasallam alqadi iyad a cikin littafinsa ash-shafa ash-shifa bi ta'rifi huquqi al-mustafa sallallahu alaihi wasallam fi ta'rifi huquqi al-mustafa a cikin wannan littafin ya kawo sunaye wani bangare na manzo sallallahu alaihi wasallam haka al-imam as-suyuti shi ma ya kawo haka ibn asakir shi ma cikin littafinsa a tarih ya keɓe babi da ya ambaci sunayen manzo sallallahu alaihi wasallam bakar abu rahimahullah shi ma a cikin littafinsa kashfin zunun ya ambaci wasu daga cikin sunaye munzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin wanda suka yi wannan rubuce-rubuce akwai al-imam al-qurtubi al sakhawi da makamantansu duk sun yi kokari na kawo sunaye na manzo sallallahu alaihi wasallam sai dai bai kamata a kira manzo sallallahu alaihi wasallam da sunan da bai zo a sunna ko nassin qur'ani da sunna ba wanda kuma a ciki akwai wuce iyaka wani irin siffa ne babu cikin qur'ani babu cikin sunna amma za a siffanta shi a siffa haka siffarsa ce za a siffanta shi to amma idan a cikin siffantawan akwai wuce iyaka ba za a siffanta manzo sallallahu alaihi wasallam ba idan kana so ka ga wani bangare na wannan wuce iyaka ka je ka karanta littafin dala'ilul khairati na'am ka karanta wannan littafi dala'ilul khairati na Muhammad bin Sulaiman an jazuli wanda ya rasu hijira na da shekara 870 ya ambaci wato manzo sallallahu alaihi wasallam da wasu sunaye da kuma wasu sigogin salatai ne a ciki to akwai a cikin ambaton da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai su wahid da mad'u da gawth nurul anwari ma'ajinul asrari khazinu ilmin lahi bahru nurika sannan kuma sababin fi kulli wujudin ha'ur rahma mimul mulki dalud dawami qutbul jalalati kaga wannan akwai siffanta annabi da siffan da ba tashi ba a ciki nake karantawa sai na karanta wani salati da yawa annabi ya ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin salatan la yabqa gaji ba ka yi salati ga muhammadu da iyalan muhammad salatin da la ya yabqa min hushai. ma'ana wani salati ba zai rage ba sannan kuma yana cewa warham muhammadan wa ala muhammadin rahmatan la ya yabqa min hushai. wato babu wani rahaman da zai rage in ba wanda aka yi wa annabi ba malamai masu radi suka ce to ina me za ku ce da ayar da Allah yake zuwa rahmati wasi'at kulli shay rahmata ta yalwace dukkan komai sannan kuma a cikin salatinsu suka kawo sharaɗi Allah ka yi wa manzo salati matukar kaza ya faru kaza ya faru sai ce ma nafa'atit ma'imu. matukar layu da guraye suna amfani kai wa annabi salati sai masu radi suka ce to me za ku ce da hadisin ibn mas'ud inna ruqa wata ma'ima wata willata shirkun matukar laya na amfani a yi wa annabi salati to laya ba ta amfani sai a daina salatin kenan ba za a daina ba sai dai a bar layu sai ku yi haƙuri wannan kaɗai ne daga cikin sunaye na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda muka ji amma dai a yi hattara yayin da za a kira manzo sallallahu alaihi wasallam kar a siffanta shi da siffan da ba na shi ba muna karanta hadisan da suke nuna wasu sun zo suna yaba masa annabi yana cewa a'a ku ce bawan Allah manzon Allah لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله kada ku wuce iyaka da ni yadda nasara suka wuce iyaka da isa dan maryamu ni bawan allah ne ku ce bawan allah manzan allah ku tsaya a nan kuma a cikin sunayen manzan allah da malamai wasu suka sa suka ce abdullahi shi ma suna ne daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa annahu lamma qama abdullahi yadda kanu ya kununa alaihi libada to tun da aji lamma kama abdullah a nan manzo sallallahu alaihi wasallam ake nufi da kuma annabiyu ar-rasulu ya ayyuha ar-rasulu ya ayyuha an-nabiyyu la yahzunka ko lima tuharrimu ko ittaqillaha ko idza talabtum da kuma mm, al-ma'sum wallahu ya'simuka minan nas suka ce wannan ma za iya cewa ma'sum to kaga in ka ce za ka ɗauke wa'annan abubuwa sunaye ne za su yi yawa matuka saboda kaka ka takaita a inda shari'a ta tsaya da kai to anan annabi sallallahu alaihi wasallam yace li khamsatu asma ina da sunaye biyar to me yasa ya kira wannan adadi biyar din kadai wasu malamai suka ce anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan biyar din ne adad din mafhumul adad la i'tibara la ba za a itibarin wannan mafum na adadin ba saboda yana da wasu sunaye ban da wannan don akwai hadisi sai da ya ce anal muqaffa to kaga a nan in kace ka hada da wannan ya zama shida balle kuma wasu daga cikin sunayen idan ka kara wasu malamin suka nuna cewa wayannan sunaye Allah maɗaukaki bai yadda an ambaci wasu ba kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu mai suna muhammad ba ko ahmad sai dai wanda annabi isa alaihi salam ya yi albishir bashiran bi rasulin ya atimin ba'di ismuhu ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin to anan ne aka ambaci sunan kafin amma muhammad Allah ne ya ilhama ga Abdul Muttalib lokacin da aka haifi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi ya je Ka'aba yana wakensa sai ya ce ya ambace shi da muhammad kuma an kira sa muhammad ne don malamai suka ce a bangarori guda biyu ne don halittu su gode masa muhammad al'isin mafa'ul ne mai wato wanda ake masa yawan godiya duk duniya tana godiya wa sallallahu alaihi wasallam akwai mai imani da bai gode masa babban godiya kuma sai ran tashin kiyama asa an yaba saka rabbuka maqaman mahmuda a lokacin kiyama da ba wanda zai iya yi magana sai manzo sallallahu alaihi wasallam zai zo ya nemi ceto a bashi a wannan lokacin dukan al'umma za su yaba masa na'am قال رحمه الله يجي حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن العارج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تعجبون annabi sallallahu alaihi wasallam yace shin ba ba ku yi mamaki ba ala ana faɗa ne tambaye ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun ala innahum humus sufaha ala la'natullahi ala adh-dhalimin ma'ana tambihi ana jan hankalinka ne don ka lura da abin da za a faɗa annabi ya ce ku saurara ku ji shin ba ba kwa yi mamaki ba kaifa yasrifu Allahu anni shatma quraish ta yadda Allah yake mayar da yake kawar da zagin da Qurayshawa suke ma Qurayshawa da suka tashi neman zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam mun ko su kira shi da sunan shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am Allah yana kawar da shatim dinsu da la'anansu wa la'anahum yashtumuna mudhammaman wa yal'anuna mudhammaman wa anna wa ana Muhammadu suna zagin mudhammam suna la'antar muzamman min zamma ya zama wato abin zargi wanda aka zarga maimakon su kira muhammad su zaga allah ya kawar da zagin daga gare shi sai suna kiransa da muzamman sannan su zage shi wato su kira shi muhammadin su a ganin su kamar bai yi daidai ba su bata masa sunan sannan su zage shi suna ganin abu biyu suka yi masa ga bata sunan ga kuma zagin ashe ba su sani ba wannan canza sunan da suka yi Allah ne yake so ya kawar da zagin daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka kira shi da wani suna kuma suka zage shi kenan zagin ba shi suka zaga ba na fata an gane wannan malamai suna cewa ta'arid mutum ya gitta abu ya faɗi wata magana kamar kuna magana da wani ka nuna eh, yadda ake eh, ka ce ai ni ba barawa ba ne ana zancen sata ka ce ai ni ba shege ba ne ai me kake nufi ba wai a hakan nan kawai ba a fuskar mushajara a fuskar musu da jayayya wani ya yi wani abu kai ba za ka yi ba sai ka ce ai ni ba shege ba ne me kake nufi to shin wannan za a dauki za a kama mutum ne a kai ko ba za a kama ba wasu malaman suka ce ba za a kama shi ba wasu suka ce a in dai wannan hadisi ne za ku kafa hujja da shi ai Allah bai ce da suka yi hakan ba su da laifi ba da suka canza daga Muhammad zuwa muzammam suka yi zagin Allah bai ce ba su da laifi ba sai dai ce ya kawar da zagin ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai suna cikin zunubinsu na nufinsu innamal bin binniyat saboda haka idan mutum ya yi haka don nuna cewa shi ba shege ba ne wani ne shegen alhali wancan ba shege ba yana da laifi wadai? na'am babu khatamin nabi'i na ko? man ya ce wannan babi ne da ke karantar da mu bayani akan khatamin nabi'in waye khatamin nabiyin shine manzo sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya ce. a cikin suratul ahzab ko ayata ta 40 ma kana muhammadun aba ahdi min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi walakin rasulullah wa khataman nabiyyi shi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai zama uba na ɗayan ku ba bai haifi ɗayan ku ba bai dace wani ya zo ya ce shi babana ba bai dace shi kuma ya ce da wani ɗana ba don an kawar da wannan wato tabanni a nan ne Allah ya a siyakin ne Allah ya kawo wannan aya sai ce walakin rasulallah sai dai shi manzan Allah ne wa khataman nabiyyin kuma shi cika makin annabawa ne wa kana Allahu aliman hakima to anan manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya rufe manzanci da shi ya rufe annabta da shi babu wani annabi da zai zo bayansa sai buga mana misali a wannan hadisin عمر رحمه الله يجي حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم نعم نعم سليم بن حيان كينا قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم جابر يتي النبي صلى الله عليه وسلم يتي مثلي ومثل الأنبياء مثال ني shi manzo sallallahu alaihi wasallam kenan wa mathalul anbiya da kuma misalin sauran annabawa kwatankwacin su shine ka mathali rajulin bana daran kamar mutum ne ya gina gida za zaka gina gida zaka hada bulo ne ba ɗaya ba ba biyu ba ba goma ba sai sun haɗu kafin a samu ginin wannan gidan ya ce to kamar mutum ne ya gina gida da ya gina gidan nan fa akmalaha wa ahsanaha ya kyautata wato ya kammala ginin ya kyautata kuma ginin ginin gidan ya yi kyau sosai kowa in ya zo zai gani zai ce kai wannan gidan ya yi kyau mutane suna zagayawa suna ganin kyawun gidan suna yabawa sai dai illa maudi labana sai dai wurin wani bulo daya bulo guda daya ba a ɗora a gurbinsa ba don ya toshe wannan kafar sai ce alan nas yadkhulunaha wa yata'ajjabun mutane suna suka kasance suna shiga gidan suna duddubawa suna mamakin ginin kai wannan mai ginin ya iya aiki wannan mai zanen ya iya aiki wannan injiniyan wannan architect din suna yabawa wa yaquluna suna cewa laula mawdi'ul labina in ba don wurin blog din nan ba da gidan ai an gama kowan yazo sai yayi maganan wannan wurin ina ma da an toshe wannan wurin ai an gama kyawun gida in ba don sai annabi ya ce to ni sai na zo na cike wannan gurbin gidan ya gama kyawu ko bai ba addini musulunci ya cika ko bai cika ba wannan shi ne magana annabi sallallahu alaihi wasallam da shi aka rufe annabta Allah ya ce walakin rasulullah wa khataman nabiyyin cikamakin annabawa al-imam ibn kathir rahimahullah yana cewa anan Allah madaukake yana bada labari yukhbiru Allah ta'ala Allah madauki yana faɗa a nasin Kur'ani da kuma sunna mutawatira ala anna man idda'a hadha ba'dahu duk mutumin da ya ambaci ya kira iddi'a'in cewa an shi annabi ne shi wannan mutumin me dalun ne mudillun ne bal dajjalun ne batacce ne mai ɓatar da bayan Allah ne kuma shi dajjal ne duk wanda ya zo ci shi annabi ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to in shi wanda ya ce shi annabi ne dajjal to wanda ya yadda da wanda ya ce shi annabi ne bayan manzan Allah shi kuma zai zauna lafiya kaga kenan addini musulunci ya cika ayar ma'ida al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah madaukake ce a wannan yau ranar juma'a ranar arafa a hajjin ban kwana a filin arafa annabi yana kan raƙuminsa Allah ya saukar da wannan aya a wannan lokacin Allah ya ce an cika addini akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu akmala wa atamma wa radiya kenan bayan annabi ya koma ga Allah sahabbai sun fahimci wannan aya ba wanda ya kirkiri wani abu ya sa a cikin addini ba wanda ya kira mutane zuwa wani ra'ayinsa ko wata aƙida sabuwa cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam amma da sahabbai suka bar duniya tabi'ai suka zo suka tafi mutane ana nisanta zamanin wahayi sai na suka fara fitowa tawa'if alfiraqud dalla suka fara fitowa kowa yana cewa na shiri mai kyawu aka samu murji'a aka samu khawarij aka samu shi'a aka samu karramiya aka samu aka samu jahamiya uwa uba baha'iyya kowa ya zo da abin da ya zo da shi kuma kowa yana cewa nashi ne mai kyau. a yadda suka kama abin da suka kama har za su ce ko da annabi ne ya zo ya tsaya a gabanka karka bar abin da kake karka bar wanda ka sa a gaban shayinka ko annabi ka gani karka bar shi har ana kawo kisa ta karya? wai wani shi mabiyin abdulkadir jailani ne sai khidr ya zo masa masu cewa khidir har yanzu yana yawo sai khidir ya zo masa ya yi sallama sai ya ansa to sallama sau nawa ake a musulunci ne a bayan ka ansa wai ya yi sallama ya ansa wai sai ya sake sallama ya ansa ya sake yin sallama ya ansa sai ca. Ah, na yi maka sallama kai baka kula da ni ba baka san ni ba ne ya ce a ban san ka ba kuma ba ne so an san ka ya ce ni ne fa khidir sai ce ko kai iwaye ni abdulkadir jelani na kama ba ruwa na da kai saboda haka wai in ka shine anan sai yake cewa ko annabi ne ya fito in ka bar shehinka ka bi kama annabi to an shafe sunanka daga matsayin da aka baka kana jin wannan magana kaga ana kawo wasu kusa da annabi karshe suna so su yi wa annabin overtaking saboda ka ai hattara a rike sunar annabi sallallahu alaihi wasallam addini musulunci babu boye-boye alwadih wuduha shamsi fi du'aha abu ne bayyane kamar rana ce ta fito akwai abin da zai boya a yi karatu kar a zauna da jahilci kuma a isar da karatun in kana son sunnar annabi ka rayar da ita ba wai ka karanta ka zauna ba ka isarwa wanda bai sani ba ba da wa'azin ne muka ji wa'azin muka gane me gaskiya me karya ba inda malamai sun yi shiru kowa ya kama bakinsa waye zai san gaskiya ko kuma in ana jin kunya ko tsoro a ina jin kunya kar a yi magana na a ah, ina jin tsoron kar a ce na yi zafi a ah, ina kaza kaza a lokacin da kai kai shiru kuma mabarnata suna barnansu suna rusa addini in ka yi shiru ana jin tsoron kar ka shiga cikin hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin mutumin da ya ga gaskiya ya dace ya yi magana bai yi magana ba a kiyama Allah zai tambaye shi me yasa ba ka yi magana ba a lokacin da ka ga ana barna sai ya ce ya Allah ina tsoron mutane ne Allah zai ce ni na fi cancanta ka ji tsoro na ba mutane ba ce رحمه na يتحدثنا قتيبة بن Sa'id. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء مثالي ندى مثال النباوة من قبل وين سكريغاني كمثل رجل بنى بيتا كمر متني جنا ونجدا فأحسنه يا كوتة جن جدا وأجمله يا كاوة جدا يمس كلية إلا موضع لبنة سيد ولن ونبلوني قدا min zawiyatin daga wani gefe angle haka faja'ala an nasu yatufun sai mutane suka kasance suna tsawafi suna zagaya gidan suna duba ginin yayi musu kyawu wa ya'jabuna la suna mamakin wannan ginin wa yaquluna suna cewa halla wudi an hadhihi labina ina ma da an aje wannan blog a wannan wajen don ya toshe wannan kafar sai ya ce wa ana khatamun nabiyyin ni ne cika makin annabawa na'am na'am قال سيدنا annabi sallallahu alaihi عليه وسلم fa ana labina wa ana khatamun nabiyyin to ni ne wannan bulo da ya cika wannan wurin kuma ni ne cika makin annabawa wannan shi ne tashbihi da malamai suke cewa tamthili tashbihi tamthili ne anan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ɗaya ne daga cikin su ba wai daban ne daga gare su ba kuma kada wani ya ce gashi nan ka san masu neman abun faɗa yau gashi yau annabin ma sun ce da shi bulo za su faɗa baka faɗa ma sun faɗa yi harrifon alkalima me ma'anan labina ba burodin ba wato ana takriban lifahimina annabi yana buga misali don ya kusantar da bayanin mu gane ka duba daraballahu matsalan rajulan fihi shuraka a mutashakizun wa rajulan salaman li hal ya yi hannasu duri ba matsalan fasta mai hula innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqizuhu min dha'f at-talib wa tilka al-amsal nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha saboda haka misalai suna nan Allah yana bugawa cikin Qur'ani Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bugawa cikin hadisi don a kusantar da fahimtar mu idan gida aka gina yayi kyawu aka bar wurin bulo daya kowa in ya zo ba zai magana ba ne to idan aka kawo bulo ɗin aka sa kuma aka yi fulasta aka fenti ya zama daidai da sauran idan wani ya zo ya ce zan sa zan ƙara ɗora bulo a inda ba huji yana da hankali kaga aikin kirkira kenan duk wanda yanzu ya zo da wani abu bayan addini ya cika yana wahalar da kanshi ne wani malami yana buga misali da cikan addini ya ce kamar ruwa ne zaka cika a bokiti ka cika ruwa bokiti ya cika falba sai ka ɗauko ruwa bokiti ɗaya kwatankwacin wannan bokitin sai ka ce wannan ma sai ka zuba a cikin bokitin nan da ya cika in kana zubawa ciki kake zubawa ko waje addini ya cika duk abin da ka kawo man amila amala laisa alaihi amruna mu dai muna bayani ne don waɗanda ba su sani ba kar su rudu amma wanda shi ya sani tukun ya kawo kayansa ya ci gaba ba zai samu shiga ba malam hudu cikaji zariya allah ya ji kanshi a nan da muka hadu da shi a wa'azi a wannan garin hadeja mu uku aka sa wa'azi a cikin wa'azinsa da ya tashi yana buga misali akan bida'a. bayan addini ya cika bayan annabi ya koma ga Allah mutum ya zo da wani abu ya ce zai nemi lada ya ce ka ɗauki misali da kwaɗo da makulli ba ja maka aya ko hadisi ba kwado da makulli ba bature ne ya yi kwadon ba yayi masa makulli idan ka ɗauki kwado ka sa makullinsa in ka murda zai bude ko ba zai buɗe ba to sai ka ɗauki wannan makullin ka tsaye da shi ka ɗauki guduma ka bugi hakorin makullin nan in ka zo za ka sa makullin nan zai shiga kwadon me yasa don ka yi masa bid'a ba zai shiga ba duk wahalar da zaka sha makullin nan ba zai shiga jikin kwadon ba haka kuma bayan Allah ya ce al yawma akmaltu lakum duk sallan da ka kawo wanda ba na annabi ba duk salatin da ka kawo wanda ba na annabi ba duk addu'an da ka kawo wanda ba na annabi ba duk ibada da ka zo da ita wanda ba na annabi ba abin naka yana waje ne kai ne kake ganin kamar ya shiga alhali bai shiga ba واضح na ma'al rahimahullahu ya ce babu wafacin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan babi ne da ke karantar da mu wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam ما ta حدثنا Abdullahi bin Yusuf يوسف قال حدثنا an عن عن ابن شهاب عن أروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي النبي صلى الله عليه وسلم يقوم قال وهو ابن ثلاث وستين سنة شينا ميتا معتمي شكرا ستين دأكو على يوسا وقال ابن شهاب ابن شهاب يجي وأخبرني سعيد بن المسيب مثله Sa'id dan musayyib ma ya bani labari kwatankwacin wannan bayani na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya koma ga Allah yana da shekara 63 Imam Bukhari ya kawo wannan bayani a ƙarshen gazawat na game da rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi ya zo daga bangarori da yawa da kuma bayanai na malamai Gami da rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda nake ganin ya da kyau mu bada wani lokaci na musamman don mu yi bayani wafatun nabi sallallahu alaihi wasallam ko da a takaice ne ba ba irin wanda akwai kisoshin da akwai hurafat a ciki ba ko abubuwan da ba su inganta ba amma dai gwargwado domin akwai daukan darasi a cikin wato karanta tarihi na mutuwar manzo sallallahu alaihi wasallam kuma nake ganin za mu tsaya akan wannan insha Allah a darasinmu na gaba za mu yi magana akan Wafatun nabi sallallahu alaihi wasallam in Allah ya kai mu sannan mu ci gaba da darasinmu Allah muke roƙa ya data da muka dukkan alkhairi ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu da suka riga mu gidan gaskiya ɗan uwanmu da ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya wayanda suke cikin kuncin rayuwa Allah ka yaye mana wayanda suke da damuwa Allah ka yaye wannan damuwa kuma ƴan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka gafarta musu shugabanninmu Allah ka datar da su ga dukkan alkhairi ka kare su daga dukkan fitintunu da sharri walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum